بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم gaba su kai gaga da littafin muna yi takdisul auliya yi na a to zoga ya ci na zawon gije laya zaburu jina ya ci gaba ka littafin na littafin na waje bayani ta yi manhajin ya halittun na jin kidita ta ci ba don ya zai je ji zoga da shari zaburu jina gan bai zai jazma ta ci wayan zaburu jina ibn da mini al'amari na ji zawangi ji feya ba ku wani al'amari wali ji wuda mini yana sa ya ku tarika ji fiyadi ne wani ko ji har sa ya fiyadi ne da suna yake yin cewa ya wali ji man ka zabe bai kaze man ka zabe bai kaze adadi tarika na ta cikin buna agba adi man da ci koye ka da littafin da ci tarika da na ji bai je kakayin adada gbagba to mai wagula santube ce manhaji wangi e ti cewa ya zakir kija mala bayanin na biyayi yi ikpayin e egani ganbe je be uslubu wangi uslubu wangi be hujja na jiboka daga ƙur'anu be sunna yana dogon littafin na jama'a da muhimmanci gun fotokopi ya photocopy ya ce a gaji shirin mayan farko ma da yagen ibrahim ba ci so da yagen sani ta ce abdullahab yagen ayid zai ni ce abdullatif yagen hajis algamidi man na ji tabdim ya littafi an na nauyi man komi mai su diya ci don gai shek abdullabi da abdullahman aljibrin wajajen da rahimahullahu ta'ala ifi daurugo kinyar yadu mai capital na saudiya ne ci jajali fi daura fi daurugo mm, riyadu 2009 sokogun don neman kujo da wuce gagadan karatu gaba su ku a da fotokopi na ijina na belabe zai ji gaiwa na ji wannan gaskiya littafi wani gefe abin gama bibi dalili ƙul'ana ko suna e ci su sun gana zawon gijiji da shaniya wuce guruje wani man ya ca daga bin farko gama mana takdis dole suna littafi takdisul auliyayi ga ke kiwon kpa da takdis yau ba mai tardis tardisi ga a tardis huna bi mana a ta'azi kalmar tardis abu ne na wuyi kwanon gai ciwo ke ga ciwo laya shi? ba ciwo waliji kan babu mazawon gizi laukan gala shek abad man yin sunan su kwazo ba mungi da mini man koyi madina cijin man yi hadisi adi littafin kaitin fallo albaiti jona goma kanatin inda ali sunna kiwuga ga rafida ji batiniya ji bai kungiyar da ci ji zaguru ji ga agwa sun a ci biyan ji ya sadan adini ba ndoro ga ya gya anabi na ji ga ya gya anabi ndoro ci ibu na da ga ya gya anabi ya yi lobe yan go ciwo ga yin ndoro yan eh, didi ndoro a wuna wa ya gomiya ibu na wuce da ba zaguru ji bugu yi tsaka yi da mu ciku bai mai ya bota tuna zuriyan doro mai ya fetti ya wadda ya gaga na cele ba bai nasi kur'ani bai disi na yiwa bai lici annabi suna tutuna ga su kuje ga layan tiku an ilhawa in huwa illa wahyu yuha ka ga yagi ji wadda ya hau jafar sadiq mini zuriya ji ya ne wadda ya e ga gwako daga ba jafar sadiq yiwo gama na zo gama na tamin kunshi na ciyar zuriya sai da na aliyu bai tsaka yi da mushi man gato waman auliya allahi ta'ala zije ya shi gurin su kusa auliya allahi ta'ala humul mu'minu na bihi bihi na lahu wale shi a gai zai ja imanin jibe tsoci a mai tsato tsoci shi na e tso bai ajin ya tsoci al'amilu na bitu'ati zai je lotun timi latun ba mutu cewa almujtani bu na lima'asi ya tihi zai ja teya betun liyan baji ne wali shiga da wani ga sai wa mini ne wani ga zai lokata da ji kaza aha kai za ibada ku yau ina muji kaida goge ji ibada tuwo mai ce ba wayan soci lebana wala nusafu za gurja ba ba da fasarar nan ga daga ƙur'ana so ce ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ala sato inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la ya yazanun wani wuce gurujin so ce la na alaihi da sun yi kiyama a gagan biyu ganye da ku da sun loyi yana ya gube yana a kukiyar wallahu ya zanuna a ke ni gobe ije na lugwa na egi miji arziki miji kinwa yi zuman bono zandoro ayi zaburu na so ce gwagwa al'amari guban na yi wani zandoro abin tuji na bai waje yau na da ije na wa na da sun dabo da sun dabo e musamman kala agba zandoro na sun da sokuna a tubela marin na shi ga allazina amanu a ga zai ja imani jibe soci na wani fasara waliji wa kanu a amma fi itsatu sokojina dole fasara na mallacin yana ce babu ayon. su ko sa fasara waliji jin yayi wa da fasara ya soci wafu zandoro ne ta soko na kendo ya gani wadda ya yi musulmi ta soko waliyi wayo kendo da su soko ga gado jina ce ga darja boyan waliyan ya ta tiyo jina ya gi wa gan o iba daraja ya wali bu abe ki wancan su ko gan amma ya wali ji laga zai ji gaibe bai alamar ya gaibe ya ci ji wasu wallo bu ga kan zama ta hatta to basan ci ce dai wali siri ji ci dai wali ibo labarin gaibu na jijin ne ya a ce gan ya zawan gishi ko eko siri na je dajin ya gabu zawan giya na ga wali ji zai sun da soko na ila walina wale fahimta gwani na su kwa wi na yi kayan na mai so ila shi na kayan wade ga shishi ba ne a ga wafote nuwa bu wa ṣe wo wale wa ṣe wali, kama ijin da shi kuwa mun shi fi wai na zaguru sawa zai guna je sawa ya da ƙor'ano ya ji mu'amala bai jin nuji ya tiya ya kusa kwana wali ji da wani ba jahili jahili zaguru sokura gbogbo mai musulmi ji katun ga ya zaba ya ce ga ji katun wa gaddan safu jahili ji ba na je na jijin ya kwana ga ala ya kwana ga ala ya ko e ga biya etachi manga wama a'zamu darajatil wilaya lillahi ta'ala e ko kici wace ga mini e ko yin zaguru ji a ga wani zaguru sokuyo zaguru sokuyo matsayi kice zaga ga da juda wajen zabrujin ga azon ha darajata annabuwa wa risala a daga wajen zabrujin shi na ewa kice ku faza a ce ga yawon ga yin zandoro alkhairin ga yin zandoro ga ya ga wajen zanna annabi soko ya ko tuci soko zandoro ne sun da soko suna zuma zanna jibuta gana ahmad bin muhammad manya tahawiya ga na annabi soko ne mu ga waliba ta na bai jina na واحد أفضل من جميع الأولياء أما نقول to ga annabi soko ji ban ran yiwa ba ci ya ga walili wula ta ce zibo ne annabi soko annabi muhammadu ga kaza amma man ga kaza ne annabi ama amma ga shola ya man kun sheyi a gaiwa annabi ya na alobi wuridi shaida ku shegu wuridi annabi muhammadu wa ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a shi ke cire zan yi zo da dini re wa ga ga ne sunna ga lugu yi shi kire ga sunna amma ya zai ji sunna na agwa sunna laji lozo ne wale kin dola mu lashe ba ne su ko yayi fahimta wani mm. ega ne ni chi, Manga izan Hali ya juzu taddisul auliyayi ba wa gwayin ya ji zuga da sha ne zaguru shauna mai yashi ga amma mahabbatuhum ide boyi ya zaguru shi ikawiya ijila da bilo ba ibaduwiya igalagun tsama ibaza ya tiye bolo-bolo ajo eti da su soko ajo eti milatu soko ajo ebo za wangi ja saye manga ya wacu yau ewu bayan lo ba za guru a da ga wanga za guru shi dana daga ci annabawa jo sahaba ji tabi ona ji ngole ya ci za guru shi gana wani zandoro a beije bedi o kirke fana zo mai zanna ji buta khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ichi wali ji gana no. ga to boye zannan na jiya bai za alkhairi na jiya ba ta gona famin alamatul iman wa min ta'atir rahman alamu yo ya imani alamu yo ga yi lamitu toci bugu wa ga ga zaburu dana aji zai je bayina man dana bai da su su kai ci wuce jayi ba toci bu boya imani yo amma almujawazatu fil hadi an zalika بدعائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم واعتقاد قدرتهم على التصريف القون فمن الغلو فيهم أما وليزن قيد دشاني أبو في زغور النجي أصنع النبي سكون نجي سنغوي كون صحابة نجي كو ولي نجي في اتين واتي وبو wata gada ya wuri didi na sun na zaburu kawai wa fiye wani a gangan wa bezin fiye wọ́n bí ẹ̀wọ̀n yẹn wọ́n ti wẹ̀ yìí sunna man na ji tula bai da su kwai dole man gan na izun ga ji da sha ne abu wadda masiba waya ga istigasa istigasa wani fere bai addu'a addu'a ya bu lokaci ba wai bi lokaci ba yi bai amma istigasa sai lokacin ya ba fi zagi gibe gima ji fai ya shi abdulkadir dole istigasa ga wani ubomi moto buga nikin wayi sunna mandoci ko sunna tuci doci man ga wajen ne wani ba za guruji ko sun da baya ko de kwankurta lo ba ga a de ikwa jela mari ba tasriful qaw ala le biyo ala masiba shinkin ala alkhairi biyo dai tun na fatan su yo ga la akida na ya ga gula mari na dai mo lo ba man ga jijin hacin faminal gulu fihi zogun wa da sha ne wuce guruji zandoro na magadar je wali shi ko zaburu shi latu tati kini giba na sokola ya na zanna wajen zuga da ne ya bawo ki dai ga zaburu shi da ku ai wace ya ba da alkhairiya amma iti ya bi akida na jilo ba ibuna bi sallallahu alaihi wasallam na iti wali shi na ga ci mi fi na bawa shi na ci da ga zaburu patana lokaci na obele zawangi jiye ewa ji zuga da bai yi na a cewa ga wula tiye kwaye wuce bona ki annabi muhammadu ga jama'a na jewa ji zuga da shanin gona da la ne kama atratin nasara ibn maryam alaitura ungayi almubalagatu filmadi zuga ji da kekin za annabi ga me wannan me wannan ya ji zunga da kikin bomo ken do na misha ji zunga da kikin ya annabi isa na har ula je gi soko aduwa ben ba je jesu anakina jesu afedu fio jesu wule musulmi ji ya sunna man ji fi bunga ila e anakin ndo ce jikin wa yuwe musalla hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ga innama ana abdul wujin yau fakulu bogo yawa ga yago kalman ne ga efe jiga abdullahi wa rasulu wuji soko tuci soko dole annabi ya kalaya, kacha tumbe yi ade zai jijiwe ga uke gaibu na ade zai kuni na ga aminwa mai wairin na bogo soko ga wacin wakara kacha ade gi makantar jaji zuga da sha ne wa wato ga kuta ga mala mun labatan cin a ga wafiya mun lauza ko ga lauza kokare o kandoro alawa ya kyatu kandoro shi le ga ilimin na lalaya o ga lausan zawan gije o to lawu zawan gi ba a ga o bi o lawu fe tsugicha be ilimi waya mm ga mala santu be da eh santun zawan gije wa dokun biwi eto man jiga da wani jin wabe gitso da tacin zawon gishi ba ibana wa ga wa gitso bai ilimi gaskiya ci na umar alamu zawon gishi ba ibana wa ga zan doro mawaci amma jin ya dabe wani mun gai zabe siffar ya da zawon gishi wa sai bai cin wawe bai wawe wata zawon gishi wai ji mambu no dai zan doro wa gulu je kwastoma wai ana bukata jabe kiwa ga ya zabe dai kiwa ga ya fasi kyau ibana abe bawai umarji wabi an yi gawa dai zala mai wude sina mai waye da su kuza mai wude ilimi in na jigai la man tazo mamman na shishe na ta zandoro ba za mu yi alkhairi kin wuna annabi su kuji dai ladabi ga zandoro a mani ta ci jama'a ajayi guna hana. gala al'imamu shafi ga zandoro na agin wazan wo e ga didiyan mu sun zandoro ba na gaga zanna ba ta ila da biyu batten ila guda biyu fahuwa majnun ga yabo na sokonyere a ga inna la salisu salasa dole mutunce giwa ya soci ga wani gbogya maza aji anabi muhammadu shi ya beboji aji anabi muhammadu ya beboji a ga sahiru ya maciwo ban da cewa ga batten ila da biyu ai bugu wa man kokare wuri la gaskiya wuza wangi shi kuma ga wawu gaskiya ga bai da za wangi shi wai yana da gwabo na ga fida mu wa ma kacha santo a yajin ita ba wangi ba e ga miye tuci man ga wamal muradu bil ubudiyyati lillahi ta'ala ke pa ke pa bi ubudiyya bi ma ne zulu fe wuju ya soko a ya shi jira nabi muhammadu ya ce wuce boko wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab bata aya je ugwa ga wuce ya ce ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gato ene kwabi wuce bai tsoci na ezulu fe wuce ya abdullahi na gongayi a imanin jibe tsoci dafe ya tsoci nwoso kochi jebue ya ba utochi indoro wa benjiji na jiutati foro intocho amito annabi ya ce na jiwaji foro na uya gaskiya ya ce labari gai bujo da ji bin dore ma a ɗaya bai na janabi muhammadu kan yi ce nan yau na ga musu kuma sai gintara annabi sallallahu alaihi wasallam galgwaman doro fiye benin obodi ya tula ya bayani wa wuje ya tsoca ni da wani wadda ga ila adini ƙur'anu begin tarayin tuci sokoji waje wuji guru ya tsoci da wani igabin e ci famata tukbalu a zihil ibada ibada ya wuji kan kice go wa mata turaddu ala sahibiha kan kice mai yakin ibada ya kemji waje wajen agwa wajen agu kan kici lamarin na jeji faru man ga tukbalul ibadatu min sahibiya idza tawaffara fiha sharta'a wa huma idza kanat al ibadatu khalisatan liwajhi Allah ta'ala khawfan wa raja'a aja gwa ibada gwa tayin zai juna be kishira ci guba gaji tabbata biwina ya farko yakin ibada na wajiji botu wucin haufan waraja wajiji ya busu ku tsawo bi azaba ne umula aljanna gigun yawe nji ba kin wo ba e ba do ba su kure ga mi ji mi gaji mi ga tiya bi a azaba mi gaji mi adirama ngai ga al-ikhlasu fala a wala suma wajibu wa ba ku ba liye ba ko uje lu bazan da shi na ji to chala don da sowa ne lamijo alkhairi na daga wani wani mai wo manan ga wata gaisa yi fi bai ji to sallah sai wani lori mai waje malega a jimu bincike kan ya wani aki ha wani ja sallah ya to alkhairi ji fi bai za shi lowa sai bugai wa alkhairi da ci gwata za kan ga wani jula bi pekin ya to alkhairi mu ce Ibo guri mun shi to ji bawa ji bawa wajiji ba tsoce annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi kudusau wawo qala allah aga annabi muhammadu yi annabi wato shiga qala allah azza wa jalla so shi na wucin da zante na ga ana agna shuraka a shirk mi miyadde ba ko ke ina je labban baci na lugwa man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu zandoro na gallo tunguru chazan do ci la pamba be mi bi ma na uji bombo mo ji boza ga zan na mi ga gwa te sha ni go to wa pamba ci ke ga wa da amfani tungurun na ge al ikhlas adini ne la ka gwa yake al ikhlas e bo tso ci buyi bo ajo unji bo al khair ndu ci ne wai wa be zaina ko wai soda yidi de boza ndu ci sai lawlo tun gura sharati ba ci ne la gwa tunan idza kana mutabi'an linnabi sallallahu alaihi wasallam fi zaman al-ibada wa betun ibada na loje wacce mai to annabi dan jijingo ya tete ga wa mai to annabi na lokaci na obin jiji na mai lokaci na annabi wuna kendo na lokacin ibada wuce na mai kendo na annabi wuna adadi na wajuna mai kendo na annabi wuna kaifiya na wajun ta ce wani mai kendo na annabi juna ibo kibu ki dalilin ya mutaba'an nawa annabi sallallahu alaihi wasallam da man ahdasa fi amrina aza, ma laysa minhu fa huwa radd ma ne radd ay mardudu alai aga an ya bazaga fa la yuqbalu minhu aghu ba jama'i musulmi shi tun ibada yi so sun guba na gabuta wuri abu gama wa kiwo ga zanne ji bidiyo etun guro so da nan amma ziwo ziwo kungiya na jiye ko patana su su da da kiyan wadda zan da ci ila ilasu mai jigo tsoci amma wa ce le ba bai na anabi muhammadu hujin ko kendo na anabi hujin bidiyar shi cafe kakain adabi da atun irtikadiyya bidiyar ya kwankorta amma da bidiyar ya kiyan etun etun guban na gugan kungiya ji fi wa ki da dide na sha anabi wa na nga wufe adini bu aya qur'ani je babe hadisi ato akida je zuma bidiya je madabana etun ibada je aja ga saifi adini kena annabi muhammadu wuna lugo sallallahu alaihi wasallam misali tun ci kwata soyya bogo kaida na ga waga teman guruyo ngo ga teman na tafasun da wani ina wani jina na wani jibo soko wayo amma bo soko na wani jina hukunci a gani wangila alatun na jibiyo ni ya shige zawon yi gai kwabe ba wuyo don gaggan inji kayi da na kawai ya nabi gai lila a duniya wani jimbo uzuri ba shi suku kendo na nabi jimbo na wani jimbo hmm, jama'i musulmi ji mas'ala guba na wala musulmi ji a fẹ́ ni wọ́n gẹ́ ìjìnà gáàjì pàdé yíbe kí yán muhammadu sallallahu alaihi wasallam misali shi doku dan zandoro aji tunani wato ga ne layi zaga sunna na eh guba na ga alle zai za ibada ga amma iri ibada na jiwon jina shari'a bebi wani shari'a bebi wani zan da ce wasu mai jin kin na nabi wuna ma inda cha so da yi ba ngala ya dukun da ya duwe ibuna ihlasu zore wani zandoro ne ya gami da ihlasu na kuwa ga ga ci ilasa wani da ilasa re ibuna da tondo ci wuno na woga bi ci pikin wani tumman man na ji da wayan suna na wabeliwe ilasa ci wuto ilasa ci wuto kari kwata a tenwe dojin da ba ikunan wai ce na launin wujin adini wai dida, e a ci dida gara ngala ilasa zo su koto irajen biyu jama'i musulmi ji manyan diga ga fakaifa tudrakul wilayata lillahi ta'ala ipa kice za da caji zaburu sako ga wali na shi bebe amma ga wali zaburu sako a nawa iko kice za da caji za sako annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari kede so shi na wucin da fi ne ga alhadisu Kudu ga ke da nan gaman adali waliyan fakada zantu bil harb doro na gaji ke ya da zaguru ya mai nan to me ya mi yi dauna wuji shiriku annabi ce ji waliye gowa ma ta ba ilayya abdi bi a ahabba ilayya min maftaratu alai adi na wuji Allah mini to gurojo adi tsomba mi soko mi adi boye ya wuji wuce? akun bebe to wajibi shi a da ga yin na wajibi wa wuji daga bi cikakkin beji jiyoyin Na je boye ya wuji wuji wuce wali ya mi wala ya zalo abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wuji ma kun kya ba ya tuna fila ya tuna jiri wajibi a nan daga bi cikakkin azun ya litini ya alami na fila ya shi na fila na ji ba sallah farila zuma to na ji shi zoyu na abe ki dai wuji gabe cike kin be tun na ji na ya fi dai buye yawa wuji ke ga yawa hadisin na wato la yayi da wani ke dai bici la tekin sallah gutsun be jama'i mu da mini ne la zade da sukun e to na fila ji sadaka ji kabo dai wa zarka wani laza aje za suko suko to yana bi sifan da shi ya ganiya ito ta ce mangan izan ma'ana za a nan auliya ka sa'irar bashar la ya lamuna algai a sannan ya wuwa da wani gawalin shi kendo zai ji keke cikin boyi na ga a tsoyi ma a da ga yi zai wali kendo wayi na gahun soyo iza jayo na fiye na suna matuka wanda ya yi siffar na sai lafiya wali jiyo eto wajibi shi eto nafila shi siffa na zai laye wali na gada a san na ya wugwa ga wali zipe ga iwa da wani uji ga a ga zai wali mai wugwa ga mutu ga iwa mai ya shi ga na'am hum ka sa'ir albasha wali shi kendo alita na shi na ga a tsoyi ba a shi suna muna so shi ne yi ga kulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma da ayyana yub'athu annabi ga yadi ta yin sama hutawa ba gan ke hutawa bai di haddi zai na sona amma ga gaibu gai na soji shi nan amma da yi su toci na indoro ba toci fili filibujo yi gasa gaibu ebe alimul ghaibi wa shahada so ko di cikin yana ja sona to na jiji filiyon iga ta wani so go ma yishuruna wujiji atta ayyana yubo akuna fusha na sokin daga kabara ajibu ade zai ga wata cin alita jona annabi daga iga jumma fa kin dole su kwa wuna amma kiwi na kiwi na bogo energy tuwo na a rayuwa na halitta ji da baku wani to na ji suna zan dokiya sai toci maji manje ya dalili salon ya ce ne ugwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani da yi mini halitta yakin joko mafi ba na hadisi na na aisha da zoto banil mustalak ya kuna zunga manata na na aisha ne dole ya kun wucin ya gbagi wa ya kashe wuya ya gbagi ya a bakpa ta wuza alaga saba da tutun da wawa za dan dole ya wata ga ibu ngon da ga ya ga ya na wai waza da na ida e cin baka zale sai na rakun na kina kan gale ya gbagi ta ya rakun a ga na tana na yi shayakun na annabi ba hukunci sai na ayabe yunus wa ke gai bunga wa ga ai ganna ne ga dana ga mana sai na suku can ya ga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum suku ce ga mana zuci ga ganna inji ga kirkiya faruwa shi jiya nabi sallallahu alaihi wasallam ne uwa gute ibu ala muso gani. ai wazo ga ai wazo ga na adini ba man ga walau kanu ya lamuna al-ghaib lamma waqa alaihim ma yakraun da shiga ta gaibu in je na funa adiha zando na ga zaguru so ku yo na mace diu ne ba ma na ga ce wani diwa wani diu ne mun de sahaba ji mun de tabi'una ji to zai ji zaguru fi zamanin doro na yana je ba na ja atsugi atsuyimi aje rayuwa be kin ba yi bai kan no ci ndo ci be batai wata ga ibun gawa kan gwani na jaya ciwe ko kan zaɓe da mi fokan da energy mai wana wata agba zando wani gaza gurwe wani mudiya na mai wawu mai yadda ne hmm, la'ila illallah energy diu na bawana energy mai bawu mai yadda na ga yi wugwa gan zawangewa bai wadde da su sokoto na yan guba na gasa da yawai shi sun ga manya tula bai da su kwe a ah, manna da ya fando ci jaware e zondo ci da bi mire wallahi zondo ci da bi bugo uta hali ya zawan gibu bugo yan sokoto na qur'anu ga ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني su. Dani a ce gai bupi alkhairi mi a ganye Dede bu ma tomi mi gwa bi ne malle mace da shi ka kai da mai musulmi shi idi to akida yi na gai ka katun yi na ga ba su koya bai na kin gamiya mutane shi gurgudu ne ga na social barkudu, bai ga cimci na sukufa kufa galibin سبحانك لا اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك